ونريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يجد بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامق البنيان حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci mu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi biyu ga watan ramadan hijiran manzon rahma sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya daidai wanda ya daidai da ah, ɗaya da watan uku shekara ta da 2026 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar ƙwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadojin da muke roƙon Allah ya azurta mu da samun kusanci zuwa gare shi ta sanadiyarta Allah ya yarda da mu ya yarda da ayyukan mu Allah ga mu mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan ka masu daraja muna roƙonka falalarka da arzikinka da luɗufinka da kyautarka da yardarka Allah ka ba mu duka waɗannan abubuwan da muke roƙo Allah ka yi mana gafara ka kankara zunubanmu Allah ka ɗaukaka darajarmu a wajenka Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su dace da rahamarka waɗanda za su dace da ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya Allah mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da zuri'armu ba ɗaya da sauran musulmi wannan shine majalisun mu na 11 a kafin mu ci gaba ga wata tambaya da nake ganin eh, bai kamata a yi rowan karanta ta ba saboda tambaya ce akan addu'a kuma da yanayin da ake ciki na Ramadan Eh, mai rubutu yake ta salamu alaikum wa alaikum salam malam dan Allah ina so a taimaka min da ina so a taimaka min da dunkulalliyar addu'a wacce ya kamata in rika yi a cikin waɗannan kwanakin masu daraja shakko da yake nema <laughs> a dunkula masa dunkulalliyar ko kamar yadda muka sani waɗannan kwanaki masu daraja da albarka suna da alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala alfarmar da suke da ita shi ya sa ayyukan da aka yi a cikinsu su ma suke samun alfarma saboda an yi su a cikin kwanaki masu alfarma addu'a a cikin wannan watan kafin maganar a karɓa ko a biya maka bukata kafin nan yana da kyau ka gane cewa addu'a ibada ce asali to a matsayinta na ibada kuma to ibadar tana ƙara martaba tun da an yi ta a cikin kwanaki masu albarka ina jin mun sha ishara zuwa da wannan to in aka zo fagen kuma me zaka wace addu'a zaka zaka yi domin a tattaro maka jawami'ul kalim ga addu'o'i nan da yawa to amma yana da kyau ka fi fifita a ɓangarori guda biyu ko uku ɓangaren abin da za ka yi na addu'a ne amma kike yi sallar yake cewa astaghfirullah ai addu'a kake amma kuma zikiri ne so waɗannan yin waɗannan zikirorin suna daga cikin sahun farko na addu'a kuma na wuce amma a sahun farko na wuce har a cikin waɗannan kwanakin masu albarka shine ka rika yawaita kalimatu shahada la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasul la ilaha illallah ka rika yawaita hailala wannan yana da kyau sosai kuma yana ƙara ma bawa kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman in ya dinga yawan maimaitawa tare da halarto da ma'anarta da zubewar zuciya da kuma neman tsanantuwa da abin da yake furuci da shi zuwa ga Allah abu na biyu kamar da muka ambata shi ne yawan istighfar. Ah, an da daga wasu daga cikin sahabban manzara masu salama musamman bayan sun sha ruwa suna yawan yawaita maimaita Allahumma inni as'aluka maghfiratak Allahumma inni as'aluka maghfiratak kaga istighfari kenan da addu'a neman gafarar Allah subhanahu wataala akan zunubai ah, bayan wannan ah, abu na gaba shine yawan maimaita Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni kamar yadda ya zo a Aisha da take cewa ya Rasulullahi ah, ka ita ma sai irin wannan dunkulalliyar addu'a wacce inda zan dace da ganin daren ya qadr zan ta maimaita ta domin ta haɗe min alkhairan duniya da lahira sai mun zarra ta sanar yace ke rubuci faɗin cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu abu na gaba shine yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da janna da yawan neman tsarinsa daga wuta a rawaito manzara masu sallama shin da sassafe yakan yawaita roƙon Allah aljanna lokaci har ya kai so bakwai tun da sanyin safiya kaga duka wannan bayanai har yanzu ba a shigo duniya ba A'a domin ka gane cewa abin da ya fi kamata ka mai da hankali gare shi wajen roƙon Allah ci waɗannan kwanakin shine dacewa da rahamar Allah da jin kansa da samun yardarsa saboda ah, in aka samu wannan to an dace da komai duk wani abu to sai ya zama biyo yana biyo bayan wannan babban matsayi ne babban alkhairi ah, babu laifi daga nan ka ah, ta ko ka ukunta ko ka hudunta an bukatun bukatunka na rayuwa mai da kullum ah, amma kafin maganar lafazi ko kuricin da za ka yi amfani da shi abin da ya fi lafazin daraja shi ne abin da zuciyarka ta kwanta lokacin da take addu'a shi yasa Allah ya ce ba sa alaka ibadi anni fa inni qarib wajibu da Allah ya ba ina da an sai sai ne fa yastajibu li wal yu'minu bi wannan wal yu'minu min ta ja layi babban layi ko ka mai ba kyau wal yu'minu bi ba wai su imani da ni ba a'a a to ai wanda ya san ku ya imani wanda ya hannu ya ce Allah ka bani ai ya imani amma nan wal yu'minu bi ay wal yu'minu bi bi anni ana al li du'a'i ko ana al li du'a'i su yi imani da sakankan cewa ni ne mai karba ta ga yanzu ne ke magwado ya baka wa an buɗe nuna da zai ba tabbas abinda wannan lafazin ke ba fa'idantar ba sau da ka idan zuciyarka ta cika da wannan ta tumbata to insha Allah addu'arka ko da wani nufanci kai ne da yambanci da larabci ko da ne sai ka ga lafuzna sun ƙara samun martaba da kima kuma irin wannan addu'ar ce ah, idan Allah ya karɓe ta a babin abin da ya shafi rayuwarka na kawo ki kaza ita ce take canza kaddara hmm? wa ma raddal alqadar inna du'a kamar da yi hadisi ba abin da yake mai da kaddara a canza ta kamar addu'a ba wani a canza ta da can babu ba misali malam muhammadu ya roƙi allah ko kuma allah ya riga ya rubuta masa cewa zai zo duniya zai rayu lokaci kaza kuma abin da zai mallaka a duniya misali da wani da lambar inda kuwa zai ku gane wata ike zai mallaki naira miliyan goma su malam muhammadu da ya zo duniya sai ya zai da aikata ayyukan alkhairi kuma ya tsayi da addu'a addu'ar ta duka ce kullum Allah miliyan ashirin muke so kaga ya wuce a kaddarar farko to a rubutun Allah Allah ya rubuta cewa malam Muhammadu miliyan goma zai samu amma a rubutun har yanzu in yi addu'a zai samu miliyan ashirin duka maktu to da ya zo sai addu'a sai ya samu miliyan ashirin da ya zo bai addu'a ba sai ya samu miliyan kai addu'a shi na riga rubuta maka biliyan ashirin kana nan kana so wannan shi ne dai a takaice yana nuna mana ƙarfin addu'a da tasirinta amma da sharaɗi idan an yi ta da yaƙini da Allah subhanahu wata'ala da sakankancewa da shi mai yi ne shi mai bayarwa ne da yanke duk wata igiyar da take sadar da zuciyarka da wani Allah ka karɓe ta ka sadar da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 النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسن العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن يريدون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا جزاك الله خيرا إن بأمان سابا ينقوى ما سؤال بركة أمجل سندي إجاباتا ما لن يترك زمن وانا آية قوم فسراتا sai lokaci ya mana halinsa a daidai lokacin da muke kokarin fitar da fa'idoji da hukunce-hukunce da suke da alaƙa da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu kira na musamman da aka fuskantar ga wanda ya fi daraja da martaba da kima a dukkan cikin halittun Allah mun Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa annabi wannan lafazin a dunkulen in ka kalle shi za ce ana fuskantar da zance ne zuwa ga annabi sassar aka ce ya kai annabi amma a ƙarƙashinsa cike yake da girmamawa da martabawa da nuna ƙauna ta musamman shi yasa ake fuskantar da irin wannan furuci ko zance zuwa gare shi kamar yadda muka sani daga cikin abin da yake ƙara martaba yake ƙara bayyana matsayi da martaba manzara masu sallallahu alaihi a wajen Allah da tabbatar da cewa yana da alfarma ba a taɓa kallon shi aka kira shi ya muhammad a cikin a ƙur'anance a cikin ayoyin ƙur'ani ba sai dai ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nabiyu sai dai a cikin ba da labari ko isar da saƙo wa ma muhammadun illa rasulun ɗalkalar min qawlihi rusul huwa musaddiqan bi ya ci min ba'di ahmad والذين آمنوا نعم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم wannan lafazin na ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan rasul cike yake da martabawa da kimantawa da nuna cewa wanda ake fuskantar da magana gare shi nan dan lele ne ko mai alfarma ne a wajen Allah ya ayyuhan nabi Eh, idan ɓalla ku sun nisa idan za ku saki mata ko ga saƙo ta isar da al'ummar ka cewa idan za su yi saki lafazin kun ta kalle shi lafazi ne na fiye mazun wanda an riga idan ɓallaktu idan kuka yi saki to amma ba ana nufin idan kuka riga kuka yi saki ba ne in za ku yi saki kamar yadda Allah ya ce ne fa'iza balarna ajalahunna shi ma sai umaru ne amma ba ana nufin in suka riga suka fita daga iddar bane a in suka kusa kaga ba a riga an yi ba amma kuma an fuskantar da wancan ko furucin an kawo shi a siga ta abinda aka riga aka aikata idan kuntu ila salati fagsiru wujuhakum ba sai ka zo ka tsaya a cikin sahu an ce a daidaita sai ka ce to Allah ya ce idza kuntum ila salati a lokacin sai ka fara wanke hannu a idza aradtumul qiyam wa idza quri'a al-qur'an fasayyidu lahu in an karanta qur'ani ha ba zai yi ba hankali da zai karba a ce sai an gama karantawa ne sai ka saurara فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سيكا سوى لبان لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت القراءة كما عند إنشاء كتاب إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعد بها من الشيطان بالله مجدلا إذا ما أردت إذا أردت قراءته إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة وأن اللفظ جماعة ko ba a faɗa ba amma in ka bibiye shi bibiya mai zurfi za ka fahimci cewa lafazi ne da ya cika da isar da alkhairi ga ma'aurata da nuna cewa yankewar alaƙar aure ko kuma saki idan ya shigo cikin da'irar aure baya nuna yankewar mutunci tsakanin ya nuna kuma kunna a ci balbalin rashin mutunci da da keta alfarmar juna shi ya sa kullum yake da matukar mahimmanci ma'aurata mu riƙa gane cewa ita inuwar auren nan ana shiga cikinta ne ko ƙarƙashinta da mutunci da mutuntawa da sanin ya kamata da dattako miji ya gane cewa wannan matar Allah ya rubuta masa ita a matsayin matarsa zaɓi ne daga Allah gare shi kuma ‘yar wasu ce masu daraja suna kimanta ta suna martaba ta hantar wasu ce ka girmama ta ka kimanta ta da sunan Allah da yardarsa ta shigo ƙarƙashinta ita kuma ta gane cewa wajibin ta ne ta mata biyayya ta kimanta ka ta martaba ka a matsayin jagoran gida idan ma'aurata suka gane wannan to sai ka ga kusancin da ake samu na zukata ya fi ko kusa ko alama ba ka haɗa shi da barakar da take faruwa sannan kuma yau da gobe wanda zai iya eh, haifar da matsala to in matsalar ta samu to sai ka ga an bi hanyoyi masu kyau wajen warware matsaloli idan sun faru so nawa nawa ne za ka ga <clears throat> ma'aurata saki ya shiga tsakaninsu amma kuma martabawa da kimantawa har yanzu tana waɗanda suka siffanta da wannan siffar su ne wanda suka gane manufar shari'a da ta halasta saki ba wai ana nufin cewa ba ku da mutunci ba ne kuma auratan nan guda biyu a'a maslaha ta zamantakewar ku kamar ta kare abin da ya fi to kowa ya samu manumfasa ya fita daga wannan da'irar kowa la Allah an yaktuba lahu khairan ko an yuhdisa da da zalika amura babu mamaki Allah ya kaddara ma kowa alkhairu. ina tana wani bawan Allah da wani ya ba mu labarin ah, wani mutunci da yayi duk da cewa Ah, babu aure tsakanin shi da matarsa da suka rabu amma ya yi wani mutuncin da a irin wannan makamin ko irin wannan matsayin ya kamata ambace shi da alkhairi mutum ne ya zo wani gari a matsayinsa na ma'aikaci da ya zauna bayan wani lokaci sai ya ji cewa yana buƙatar ya aure a wannan gari ya nemi mata ya auri mace mai mutunci mai kirki suka zauna shekara ɗaya biyu biyar to bayan wani lokaci da aurensu sai matar ta roƙi bashi daga wajen mijinta ai yanzu ko bashi tsakanin abin da duk da wasu daga cikin ba ma biya ko <laughs> to sai sai ta nemi bashi daga mijinta me za ki yi shi sai ai iyayenta ne da wasu da cin yan'uwanta suna cikin wani yanayi wannan akwai fa'ida na miji in kana da hali ka ɗauki dangin matarka a matsayin ɓangaren danginta wanda za ka share masa hawa wannan shi ne mutunci shi ne zumunci na auratayya kuma har abada karka taɓa ba da labari nan fara na aure ta ba abin da ban musu a ai an faɗi ai dama ba kai ne bin ba da labari ba ai birnin irin wannan alkhairin ake so a takaice ya ce nawa kike nema a saudiya ne ita ce tana neman riyar dubu talatin so yanayinsa bai kai ya bada kyautan dubu talatin ba sai dai ya tattara ya da bashi sai ya bada bashi bayan wani lokaci ta je ta yi abin da za ta yi wa ɗan uwanta da iyayenta sai ta ce da shi ban san lokacin da zan samu damar da zan iya biya biyan wannan kuɗin ba amma da yake tana da mutunci sai ta ɗauko takardun wani filinta ta ce ga wannan filin ƙimarsa ko rubiyar dubu ashirin da tara ko talatin da biyu haka aka faɗa a ke sa ko ashirin da tara ko talatin da biyu amma a bar shi a kan talatin ɗin gashi na bar maka a matsayin bashin da kake yi sai ta hanyar da zafi a bari mana lokacin da kika san a'a gara ɗaya haka shi kenan sai ya karɓi takardu ya aji bayan shekara tara da auren ko takwas sai mai faruwa ta faru idan tsallatun mu nisa a ta bayyana sai saki ya shiga tsakaninsu amma a mutunci me ke tabbatar da cewa a mutunci aka rabu yadda za ka ji karshen kisa shi kenan dama ba ɗan garin ba ne shi kenan ya karkara da nashi nashi yin gaba bayan wani lokaci kamar shekara hudu da faruwar sarkin da barin garin wata rana kawai sai wani ya kira shi a waya ya ce wani da Allah mun gani a cikin sistem cewa fili kaza a waje kaza da sunan ka yake naka ne sai ce ina shi sai ce to da Allah muna so mu siya me ya faru a sai filin ma a can lungu yake titi ne ya biyo ta kan wajen kaga fili ya daraja nawa za ku siya za mu siya dubu ɗari taya eh, farkon taya ba sai ya ce to bari zan yi shawara suna ajiye waya sai ya kira wani aminin shi da yake gari ya ce da Allah ka je ka bincika mun fili kaza kaza kaza kaza yana zuwa da ya ga irin aikin da ya fuskanto sai ya ce ai ka. ai arziki ya zo maka ya ce me ya faru ai filin din sai ya kai dubu ɗari biyar nan da nan sai ya ce a to ai in dai zai kai na wakilta ka tafiyar ga takardu zan aiko maka ka siyar da abin nan ne kuɗi suka shiga ya samu alat mai karfi sai mutunci sai ya faɗi kwakwalwarsa sai ya tuno da baiwa ƙallantar da suka rubu ce wancan ɗin nan ba ita ce sanadiyar wannan alkhairi kawai sai ya buga lalani lokacin lalani sai ya buga wayar gidansu ina wance da Allah yana so mu magana ce kin tuna kaza kaza kaza fili kaza eh a to ai mun riga mun yi tanda da abin da kaza ne na bashi sai ce a ai wannan magana ake ba yanzu filin ki ga kimar shi kuma na samu alkhairi ina so ki yadda zan turo miki wani ba'ali na wannan kuɗin ke ma ki taɓa mutunci ki mutunci kenan ba a yi yake nan juna ba a ba a sauke sha tara tafiya ba bawan Allah nan in ban manta ba ko dai dubu ɗari ko wani abu na riyar ya tura mata ko hamsin ko ɗari ba na iya tunawa precisely haka mutunci mutunci saboda haka mu koyi wannan tarbiyyar mu gane cewa idan rashin jituwa ta shiga tsakanin ma'aurata to a tsayar da ita a nan kuma a nemi sulhu daidai ga gudu kila rabuwan sulhu, kila sulhu ya haifar da rabuwan ba wai dole ne sulhu shine a daidaita a kila sulhu ya haifar da rabuwa amma a macinci yi ta, musamman musamman idan 'ya'ya da arzikin ya shiga tsakani Allah ya samu shi. idan balaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wannan kididdigar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi ba ta tsaya kan eh, eh, shi ne sakin ba duk da bai lafazin qur'ani a nan ya fi kusa da karkatar da zance zuwa gare shi amma ita ma ta ƙididdige iddanta ta yi kidayar da samun kwanakinta waliyinta ya jibinci al'amarin yin wannan lissafin musamman idan ya kasance yarinya ce wata wacce shekarunta bai kai kwarewa wajen iya lissafi ba sannan kuma a mataki na uku kuma su sakin kenan kuma ku lizumci irin wannan ƙididdigar domin kada mace ta je ta yi aure akwai idda a kanta bata cikin cike ba ko kuma kai kana nan baka kiyaye lissafi ba kana ɗauka sai sati mai zuwa mai zuwa a ce ayyau ta bata shi kenan sai dai ka shiga cikin cin layin masu manema in ta ga dama ta karbi ka in ga dama kun san ana yin haka da yawa To yana da kyau a taskance ko kuma a kididdige kyakkyawar kididdigewa domin kada a samu rinto domin kada a samu um, sabani wani lokaci ba za ka gane muhimmancin wannan umarnin na Allah ba sai in kana yawan shiga cikin kesis na aure a zo ce maka mijin sai ya dawo da matar bayan ya sake ta kawai sai ta ce ita allon baran ai ran da ya dawo da ita ta riga ta fita inda in ana so a yi matsa maka hazo a fatawan ma a ce ai hatta ya aure kuma cika ne da suke hukuna nan sabanin tsakanin imamu malik da sauran malamai yadda malik yake cewa idan irin haka ta faru abu na farko ta zo ka rantse ta tabbatar da cewa ba ta fita daga ta tabbatar da cewa ta fita daga cikin illa sannan a nemo waɗanda za su shaida ko kuma su tabbatar da haka idan aka samu matsala har ta riga ta yi aure to ɗayan biyu idan sabon ango in saka tabir sabon ango ya riga ya tare da ita shi kenan sai dai kai hakuri idan bai tare ba kuma aka tabbatar da cewa ba ta fita daga cikin idda ba shikenan sai ta dawo wajen mijinta na farko to kaga za ka fahimci dalilin da yasa Allah ya ce wa ahsul idda kamar yadda muka sani shi Qur'ani hukunce hukuncensa salihatun li kulli zamanin wa makani yana nan suna nan suna daidai da kowane yanayi kai in ba ka hararo saɓanin sai ka ce to me yasa za a ce kaza amma wani yana nan abin da zai raba gaddama tsakanin shi da matarsa wata rana wannan yawon na wa'asu Allah ya ce wata kullaha rabbakum ku ji tsoron ubangijinku yanzu jama'a a alaƙa tsakanin ma'aurata ne lokacin da aka samu ɗumamar yanayi har saki ya shiga aka ce ku da tsoron Allah domin a gane mai sauraro ya gane cewa ana buƙatar ka ji tsoron Allah lokacin da za ka nemi aure ana buƙatar ku ji tsoron Allah idan kun yi auren ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da kuke zaman auren ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da rikici ya shiga tsakani idan saki ya shiga tsakani kuma ana buƙatar a ji tsoron Allah ashe ana buƙatar tsoron Allah a dukkan yanayi na rayuwar aure hasali ma fiye da haka a dukkan yanayi na rayuwar duk lokacin da zukata suka ci gaban tsoron Allah to sun fi kusa da su samu jituwa ko su tsinke barakar da ke tsakaninsu sannan matsaloli da kunji-kunji a cikin al'umma rabuwa suke yi amma duk lokacin da tsoron Allah ya yi karanci lokacin ne matsaloli suke karuwa lokacin ne a ta taskance wannan eh, abun mafi daraja da tsada to lokacin tunaninta sai ya canza maganar wannan ma'abocin wannan zuciyar ta canza mu'amalarsa ta canza saboda saboda maƙuƙugar ɗabi'un da halaye da tunani an taskance tsoron Allah a ciki واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة الله سبحانه وتعالى يا سنتوا اكوي وسو daga cikin bayin Allah waɗanda idan saɓani ya shiga tsakaninsu da iyalansu har saki ya shiga so suna ɗiban cewa su firgice su kasa seti har su rika yin wasu kurici ko wasu ɗabi'u waɗanda ba su kamata ba daga cikin waɗannan ɗabi'u shi ne koran mace ko fitar da mace daga gidan aurenta duk da cewa saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninta da mijinta to duk wanda kaga yana fitar da mace bayan saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninsu to tare da shi akwai karancin jin tsoron Allah daga Qur'ani wattaqullaha rabbakum alamar cewa kuna jin tsoron Allah shine ku bi umarnin Allah ko ku saka masa to Allah ya yi umarni cewa haramun ne ba daidai bane a fitar da mace daga gidanta bayan saki ya shiga saki na ɗaya kuma wannan hukuncin jama'a yana ƙara nuna maka cewa tabbas hukunce-hukuncen nan an yi su ne domin maslahar an yi hukunce-hukuncen ne domin amfaninmu idan da a ce da zarar saki ya shiga tsakanin wance da wani za ka tattara ina ta ina ta ko shi zai umarce ta ta bar gidan to ai an riga an ɗinke yiwuwar dawowa ce ko ba haka ba an kwashe kaya an ɓalla gado an yi kaza da sauransu an ci mutuncin juna sai a ga to me yasa za a dawo amma tana gidan da yake saki ɗaya ne kila yau gobe biyu ya dawo cikin hayyacinsa kila sai wani mutunci da zai gane ta wannan mutuncin ta ta wuce in rabu da ita kila ya kalli ɗayanta ya tausaya eh, ya tausaya irin abin da halin da zan su shiga kila kila kila har sai aka ce kuma li'iddatihinna wa ahsul idda wa ahsul idda tsawon kwanakin da za su yi na idda jini uku wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru jini uku wata uku ko ya kasa da watanni uku ko ya karu daidai gwargwadon yadda take al'adarta to ana sa ran a cikin wata ukun nan wani alkhairi wani gurbishin ƙauna ko zumuncin zuci ya bayyana tsakaninsu kwatsam sai a dawo da aure Ke sa ma malamin fikihu har suka gangara wajen tattaunawa wai ne zai iya dawowa da auren banda furuci eh furuci kai tsaye ne amma suka ce a akwai alaƙa tsakanin mata da miji da an samu wannan automatically ta dawo wasu ka ce a kai ko ba a samu wancan alaƙar ta ƙulle ba a'a idan ya taba jikinta da sha'awa ko a matsayinsa a matsayinsa ta matarsa kenan ta dawo domin ne a nuna mana cewa gaf ɗin ne ba a so ya yi faɗi ballantana a ɓarar da wannan tiran da yake ɗauke da alkhairi na auratayya tsakanin ma'aurata guda biyu la wannan yin buyutihim wala ya shi su kada su kuskura su fita kada su fita da kansu ko kuma da umarnin waliyansu ko iyayensu don wasu matan ba su suke niyyar fitan ba amma danginsu ne za su ce ai tashi ai ba sauran mutunci ai tun da ya mana wannan sai ya gani sai su zo su ce abin kila a can cikin lungun zuciyarta ita kuma tana a ah, kudin bari mana kudin abin nan kila ita ba ta tsoron rabuwan ba duka wannan yana tabbatar maka a ya alamu man khana wa huwa latiful khabir Allah shine masanin abin da yake maslaha gare mu fiye da yadda muke tunanin abin da zai zama maslaha gare mu wala yakuna illa an yatina bi fahishatin mubayyana jiya mun ambaci ne ake nufi da fahishatin mubayyana wasu da malamai suka ce idan ta yi aikin asha da nake nan ko makamancin haka so bai kamata a zauna inuwa ɗaya da ita ba da mai irin wannan aikin ba to ya kai a fitar da ita saboda alfashar da ta yi wasu suka ce a'a fitar da daga gidan an shi ne ma alfashan gaba ɗaya wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da alfasha a nan ta kasance ba badi'atul lisan saliqatuhu fahishatuhu ta zama wacce bakinta bai da tsarki bakinta yana tururi da amayar da maganganu masu taushi da aibata ma kila abokanan zamanta kila dangin mijin kila iyayensa to wacce ba ta da irin wannan mutuncin ba ta san shi ba to bai kamata a ci gaba da zama da ita a da'ira ɗaya ba saboda tsoron abin da zai je ya dawo na ƙara lalacewar zumunci da alaƙa. wala ya kuma illa an yaci na bifahishatin mubayyana su ma kuma kada su fita sai in bukata ta kama ba za a fitar da ita da yin ba ita ma ba za ta fita ba amma idan bukata ta kama ta da bura wata karisa ce ta faru gobara ce misali ambaliya ake gida ne ya rushe ko kuma a zamanin yanzu kuɗin hayar gidan ya ƙare ba a biya ba za a canza gida kaga da an ya kuru da ke da makamantar irin waɗannan yanzu a dai gane cewa macen da aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu har yanzu fa tana ƙarƙashin mijinta har yanzu tana ƙarƙashin mijinta wallahi yana daga cin kurakuran da al'umma suke yi ah, daga an saki mata shi ke nan sai ta zama so independent kawai sai abin da ta ga dama ta je dubai ta je china ta je kaza ba wanta sai ka tana cewa ai an rabu da kwallon mangwara an huta da kuda ina amma kudan azaba ya hau jikin ki tare da gaske sai sa Allah ya ce wa tilka hududullah duk inda zan kun ku daga can bukar ku zo na shi ne wucin da an jalayi mahalittin samai da ƙasai ne yake cewa ya jalayi wa ya isa ya ƙetare? ketare wucin sa'udulun ba wa man ya ta'adda hududan lahi fakat zalama nafsa tahdid Allah yake gargadi ya ce duk wanda ya kuskura ya ƙetare shingen da Allah ya ce kar a tsallake to ya kuka da kansa ya shiga uku ya lalace ya zalunci kai shi saboda mai saboda abin da yake jiran shi na masifa da azaba wannan jumla jama'a ta zo ne a jerin gwanan tattaunawa kan saki amma ka ɗauko ta ka fitar da ita daga cin ayoyin sakin ka ga yadda za ta shiga komai na rayuwar mu wannan kuma yana daga cin hanyoyin da ake yi wajen amfanuwa da fa'idoji ko fitar da fa'idoji daga ayoyin ƙwar'ani ka fitar da ita daga inda take amma sai ka fara fa'idantuwa da fa'idodin da suke da alaƙa da inda take to sai ka cire jumla kuma sai ka yi mata kallo na ita kadai yanzu nan kawai sai ka kalli wa tilka hududullah duk inda Allah ya ja layi ya ce kar a tsallaka A kan sallah ne akan zakka ne kan tarbiyya ne akan dukiyar al'umma ne akan aikin ofis da kake yi akan kaza akan kaza duka ba ko'ina, a akan riba ne Allah ya ja layi wa tilka ba. to duk wanda ya yi kuskure ya tsallako inda aka ce kar a tsallake to fa da lama nafsahu ko a nene a aikinsa ne a mu'amalan shi tsakanin shi da matarsa ne iyaye da yaya ne makwabci da makwabci ne waɗanda suka yi tarayya ne a kasuwanci ɗaya cuci ɗaya duka shi ma akwai ba. akwai ba. ne hududullah la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum shine hududullah Allah ya ja ya ja layi yace kada wani ya taba dukiyar wani a sanda suke kasuwanci sai da yarda sa to sai wani ya tsallako wannan shingen yanzu ya tsallace dokar Allah ka shiga ofis ma'aikatarka inda take a matsayinka na jagora bisa cewa za ka rike amana kuma za ka yi adalci wannan amana da adalcin hududun lahi iyaka Allah ya riga ya ja daga nan da mutum ya tsallako ya taba dukiyar al'umma ya fifita iyalansa akan sauran mutane ya fifita maslahar shi akan sauran mutane ya fifita abin da zuciyar shi take so akan haƙƙin al'umma faƙar zalama nafsa ku kalli lafazin sai Allah ya ce wa man wa mun kowaye balarabe ne tukururu ne ba kano ne dan zariya ne ba zazzagi ne ba kaza kowaye na yake wa mun namiji ne mace wa mun ya ta'adda hududan ba faqad zalama nafsa haka nan har ita ma mace a wannan babin a iyakan da Allah ya ja layi a kai sai ta tsallako wa man man mace tana shiga namiji na shiga kowa na shiga mun fahimta to abin da zai tayar maka da hankali ya dagula maka lissafi shi ne idan ka kalli lafazin faƙar zalama nafsahu Allah ne yanzu yake cewa wani ya zalunci kanshi to ka yi tunani me yake jiran wanda ya wannan kuwa wanda yanzu Allah ya yi furuci mai daraja mai tsarki ya ce wani ya zalunci kanshi wanda ya kaza ya zalunci kanshi ai ba ta bukatar a maka bayanin makomarsa ko bar al'amarinsa hmm? a shi yasa aka kawo lafazin a matsayin ya zalunci kansa saboda zukata su kyamaci yin wannan aikin saboda waye da hankalinsa zai cuci kanshi da kanshi waye zai zalunci kanshi sai wanda ya samu tangaro wajen hangen nesa da tunani to amma da yake shari'an yana tsawata ma mutane sabon Allah sai ya fisge zukatansu har su kai zuwa aikata abin da su ne za su fara cutuwa da shi saboda ka duk abin da yake zalunci ne kar ka kuskura ka matsa kusa da shi kar ka zalunci matarka kar ki zalunci mijinki kar ka zalunci 'ya'yanka karka zalunci makwabtanka ɗaya karka zalunci iyayenku gabanni karka zalunci talakawa talakawa karku zalunci shugabanni ko talakawa ba sa zalunta da shugabanni sosai ko amma wanne ya fi <laughs> eh? kowa akwai haƙƙin kowa a kansa sai dai shi ne shugaba inda nashi yake zama balbalin bala'i shi ne aka ɗora amanar al'umma a hannunsa to balbalin bala'i yana ƙaruwa in ya zo ya ce ya ɗaga hannu gani na fito ku zaɓe shi <laughs> ya ce ga shi ya fito ku zaɓe shi to nan ne balbalin bala'i yake kai ka ce ka ji ka gani mutane suka baka amana to wannan fakar da lama na sahu ta sha bamban da sauran fakar da lama nan saboda su waɗannan su ne suke zuwa a ɗaure ranar tashi alkiyama saboda amanar da suka ci kamar ɗaurin taukida saboda haƙƙin al'umma da suka abin nan shi yasa manzaba ma sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna ta gogoriyo akan neman jagoranci da mulki wa inna hala hasratun wa nadama jagorancin nan masifa ne balbalin bala'i ne tagumi ne ranar tashi alkiyama sai wanda ya ji tsoron Allah akwai hisabi akwai kididdiga akwai tsayuwa a gaban Allah akan dukiyoyinsu ne akan akan rayukansu ne akan lafiyansu ne asibitoci ba magunguna babu kula tituna wasu sun lalace rayuka na zuba jinane na zuba duka wannan ba lazawalu a duniya ahwanu ala Allah min qatli nafsi rajulun mu'min duniya da ka'aba da makka da komai ta tafi to ya fi sauƙi a wajen Allah akan a kashe mutum ba tare da haƙi to ina ga wanda shi ne sanadiyar kisan ko kuma wanda sakacinsa ne sanadiyar kisa-kacin ke faru so da haka murje na daukan abubuwa superficially sama-sama ko kuma siyasantar da al'umma a wannan zamani da wani ya yi magana ce a irin wannan ai siyasa ce babu siyasa a rayukan mutane babu ah, sakaci da zuciya za ta karba a ce ana ganin rayukan mutane na sarwanta hakanan ko ba abin da ake wannan ba daidai ba ne duk wanda ya sahala faruwan haka ko shi waye a gaban Allah zai yi nadama kuma kafin a gaban Allah lokacin da rayuwarsa za ta zo ƙarshe sai ya yi nadamar da ma bai karɓi mulki ba sai ya yi nadamar da ma bai karɓi jagoranci ba wasu da suka wuce wannan marhalar ko wannan matakin da an ba su dama da sun ba da labari to amma matsala ba a ba da wannan dama saboda haka waɗanda suke jagoranci su tsayi wajen kare rayukan mutane da lafiyarsu da walwalarsu wannan ita ce amana wacinta hududullah wa man yata'adda hududullah fa qad zalama kuma albishir madalla lale marhaba ga wanda shi kuma ta sanadiyyarsa al'umma suka fita daga cikin kanki wannan ya more abin ai masa alasan barka ne wani ko wata <clears throat> suna can a wani mungu cikin masifa ta sanadiyyar mulkinka da jagorancinka su fita daga cikin kanki ka ji daɗi ka more wani yana nan rai ga nan rai ga hannun Allah a wani yanayin da yake ciki saboda tsarkin mulki da da kyakkyawan jagoranci mutum ya zama sanadiyar fitansa daga cikin wannan hali madalla amma kuma ko mutum ya yi wannan to ya sani kuma la shukura alal wajib wajibin sa ba ya abinda za a zo ana talla da shi wani ya yi titi ya ta dama dukiyar mutane ce ta mutane ce an fahimta tasu ce mutum ne ka ba shi amana ya zo ya dawo maka da amanar sai ka zo ka yi tattalla aiwa na kaza ai yi min kaza yi min kaza bayan kuma a cikin amanar nan shi ma ya canza miya ya canza mota ya canza riga ya duk a cikin amanar ka. an fahimta ya canza saboda haka amanar ka ta samar masa da albarka amanar yan albarka ce saboda haka ya yi ya kyauta ɗin eh, shi kenan a ci gaba amma ba a dinga jinjina har masu mulki su rika ganin kamar sun taimaki alfarma suke ma mutane suka yi mun fahimta wannan yana da kyau mu fahimci wannan idan jagora ya zo yi abin da ya kamata fa bai hawa ne ma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya martaba shi Allah ya masa kamar yadda mu yi mutane amma ba kuma ai ta zubewa a gaban shi yayi yayi har ya rika jin to da na ciro haka ne muku haka za na ce nake ku gobe zai muku gori kuma da kuɗin ku kuma wani irin da shahi ne wannan su mu farka daga bacci da masu jagorancin da waɗanda ake jagoranta mu gane cewa babu wata dakika ko minti ɗaya ko naira ɗaya da suke wucewa hakanan sudan ba tare da an ba su ba sau da haka ka yi shekara hudu ko ka yi shekara takwas za a kididdige har da minti ɗayan ƙarshe na mulkin ka sai ya shiga lissafi wallahi abin da gaske minti ɗayan ƙarshe ne kai sai an bijiro maka da duk signatures ɗin da kai duk signing ɗin da kai duk takardun da aka yi duk abin da aka canza duk oda oda da instruction din da ta bayar kika sai an bijiro da su wa kullu shay'in hukita ba. duk wata kwangala da aka yi an yi a appropriation ne ba a yi ba an kashe ta a'a ta kaza ce aka karkatar aka yi kaza aka sai gida a kaza aka yi kashe ya shiga lissafi ba shafi labari shuni ba hakika saboda haka masu karɓar mulki da jagoranci su san garwashin da yake hannunsu su san kuma alkhairin da yake hannunsu idan suka taimaki kansu suka sauke amana suka zama sanadiyar share hawayen al'umma mun fahimta amma yadda muke ma abin ce kawai a ci gaba ya wuce haka haƙƙi ne na talakawa haƙƙi ne na al'umma kuma wani yanki ne na gudanarwa Allah ya yanko ya baka ya sanya amanar al'umma a hannunka sau da ka ji tsoron Allah shi ya sa addu'o'in manzan rahama su salama munana na kai tsaye suke fuskantar shugaba in yi ba daidai ba Allahumma man waliya min ummatin shay'an fa shakka alaihim fashkuk alaihim ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tsananta masa Allah ka kuntata masa ka tsananta masa har kuma ku ce amin ba ai ai ni ba addu'a nake ba ai ai ta riga ta tafi ina kar ku ce amin ma sannan kuma albishirin wanda ya kyautata wanda shi kuma ya zama ruwan sanyi ga al'umma ya zama salsabila a makogaran al'umma suna haɗe ruwan mulkinsa suna jin daɗi to shi kuma wannan albisharinsa annabi ya ce Allah ka tausaya masa Allah ka yi masa eh, lidifi Allah ka daga masa kafa Allah ka shiga cikin lamarinsa kama ku ce a addu'a ce da ta riga ta annabi yi sallallahu alaihi wasallam lafazi ce min ummati a balagan magana min ummatin dinnan da annabi sallallahu ya faɗa akwai nuna kauna da tausayi min ummatin da ce uhibbuha wa ushfiqu alaiha al'ummata da nake santa nake tausayinta ka duba jagorori na gaskiya yadda suka yi mulki ka duba kuma talakawan gaskiya su ma yadda suka fuskanci masu mulkinsu in kada a rika tara a ce masu mulki masu mulki talakawan ma mu ma muna da abubuwan da ya kamata mu gyara masu jagoranci nan su ma suna da haƙƙi a kanmu mu ma muna da namu a kansu to kada wajen ƙoƙarin nemo namu a kansu mu manta da nasu a kanmu su ma kuma kada wajen ƙoƙarin su nemi nasu a kanmu su manta da namu a kansu in fahimta amma dai ko bar jima ko ba daɗe duk wanda ya mulki ko na kwana ɗaya ne za a mai hisabi akan wannan kwana ɗaya kuma dukiyar al'umma da lafiyarsu da rayuwarsu duka suna ƙarƙashinsa duka sai an mai hisabi a daidai gwargwadon abin da jagoranci yake tabbatarwa na haƙƙin mutane akan akan shi ana ganin abubuwa suna daukan wani dimension ko rikicewa a cikin al'umma ne dalili saboda ba a samar da tsayuwa akan wakilta ba yanzu shi talaka da zai tsaya a wajensa inda Allah ya ajiye shi lahi kenan mai mulki shi ma ya tsaya inda Allah ya ajiye shi kare ina Allah ya ajiye shi yayi adalci ina Allah ya ajiye shi kar ya taɓa kwabar mutane sai da izini ina Allah ya ajiye shi kar ya fifita wani akan wani ba tare da haƙi ba duka ba. to da zarar an samu waɗannan ba ɗin wallahi mutane za su yi rayuwa mai daɗi za su yi rayuwa cikin aminci mutane talaka wannan za su cika da siffantuwa da nagarta saboda jagorancinsu su ma sun siffanta da nagarta mata ko mahaifiya da ita da ɗarta ta ce mu ƙara ma madara ruwa mana sai ya ta ce umar ya hana sai mata mahaifiya kenan sai ta ce ai umar baya ganin mu sai ya ta ce in kana umar abu hafs alfaruk la ya rana farabbu abu hafsin wa umar alfaruk ya rana yadda da ka hududullah ke ta ce ya umma in ko da umar baya ganin mu ai ubangijin umar yana ganin mu yarinya ta san ka watilka hududullah ta san layin da Allah ya shata yanzu tana gargaɗi ga mahaifiyarta kar ta tsallake shingen da Allah ya shinganta a cikin wannan kisa akwai tabbatar da cewa ashe na ƙasa zai mana sama nasiha ko da mahaifi ne ko mahaifiya na ƙasa zai tunasar da na sama cewa mutum ka gudu ba kuma in ya tunasar bai yi laifi ba mun fahimta saboda haka mun mu yi tariyar wannan lafazin a cikin rayuwarmu za mu shiga taitayinmu sawa'un jagorori ne mu ko kuma waɗanda ake jagoranta Allah ya azurta mu da yin daidai wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa ko shi yasa wani wajen zamu ji Allah yana cewa tilka hududullah fala ta'taduha wani wajen kuma tilka hududullahi fala taqrabuha duka wannan yana nuna maka cewa Allah shine Allah wajibi ne kai masa biyayya in dai ne ka ci sunanka mai imani wa man yata'adda manasa? Na zalama nafsa la tadri da Allah yuhdithu da dhalika amra wannan jumla jumla ce da aka cika ta da kyautata ma Allah zato jumla ce da tana da ma'ana ta kai tsaye wacce take da alaƙa da aya sannan jumla ce da in ta ciro ta babu wani ɓangare na rayuwa da ba za ta shiga ba babu wani ɓangare na rayuwarmu da la ta dire la Allah ya ba da zalika amra ba za ta shiga ba ya za a yi a shigar da ita shine nan gizo ke saka kana buƙatar kayan aiki ko tsanin da za ka taka ka hango birnin isa la tadri la anna allaha yuqitu ba'da dhalika amra da allah in mun isa gobe mun isa wannan bangaren insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh